haɗakar ƙungiyoyin 'yan uwa mata a musulunci sun buɗe taron ƙarfafawa mata sa hijabi na shekara-shekara da ake gabatarwa a Najeriya wato World Hijab Day a Turanci. Duk da cewa taron na samun sukar lamiri da bambance-bambancen fahimta daga wasu 'yan uwa mata, taken taron na wannan shekarar shine mata su zamto ɗaya a duk inda suke wato Unity in Diversity a Turanci. Shugabar mata masu da'awa ta Najeriya kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan taron Rahama Musa Sani ta gindaya wasu hujjoji da yasa suke wannan taro. Gaskiya saboda Allah wajaje da yawa, wa'yansu wajen aiki, wa'yansu makarantu, wa'yansu ma ma'aikata na, na sojoji na polis duk ana hana mata sa hijabi sai muka ga to ashe kan mu ma ya kamata mu yi amfani da wannan ranar mu ƙara jan hankalin jama'a su san wannan hijabi fa hakkin su ne ba wai abu ne da ya kamata wai ko ganin daman ka ba Hajiya Maryam Aliyu Abdullahi tsohuwar Amira na birnin tarayya Abuja fa'idan wannan rana ga matan musulmi shine mu haɗa kanmu mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya a wani bangare kuma wasu na sukar lami lamirin taron saboda rashin asali a musulunci. Fatima Laminu. Duk abin da mutum zai ya zamanto ya yi shi a bisa koyarwar manzan Allah kuma Allah na so kuma ya yadda da shi. Ni dai ina ga cewa kama a ce a cire rana saboda wai a ce bikin sa hijabi bai kamata ya kamata a ce ya ba wai sai kin girma yanzu kin zama baliga tukuna za a koya miki yadda zaki sa hijabi ba. To ni ina ga hijabi da sallah da hajji da azumi duka tare suke tafiya inda Allah subhanahu wataala cikin alkur'ani ya ce ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alaihinna min bihinna abinda zan bada shawara shine mata su fita su je su yi karatu A nasa bangaren shugaban majalisar malamai a Abuja Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri jan hankali yayi. Ga shari'a dai babu wata rana da aka keɓe ta musamman cewa ita ce ranar hijabi domin tunar da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ayar hijabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa annabi ya faɗa wa matansa da matan musulmi da kuma dukkan mata musulmi a duniya a ko ina suke cewa su ainihin yi rufi da mayafansu su lullube fuskokinsu babu abin da aka amince su bari sai dai ainihin wato fuskoki da kuma tafukansu ga musulunci tun ranar da aka saukar da wannan aya to babu ranar da ba ranar hijabi bace ga musulma amma idan akwai wata hikima da aka yi dan wannan ko don ci gaban zamani ko don jan hankalin wasu to lallai babu shakka akwai buƙatar a fahimtar da mutane ba kawai a ce rana ce ta hijabi a dunkule ba kamar yadda haɗakar ƙungiyoyin ke cewa taro ne na haɗin kai masu iya magana daina cewa hannu ɗaya baya ɗaukar jinka hawa umar muryar amurka daga abuja najeriya